salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tada bi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi la yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau talatin ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da hudu ko biyar ya yi daidai da bakwai ga ainihin watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafin da ya fi inganci bayan littafin allah a allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi a cikin babu zikirin jin wa sawabihim wa iqabihim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم باب أنبتان الجنو دلادن سو دعذابن سو لقوله saboda Allah ta'ala ya ce ya masharal jinni wal ins ya ku taron aljannu da mutane alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati ashe manzanni ba su zo daga cikin ku ba suna ba ku kissan na kaga wannan aya wato yana nuna mana cewa da aljannu da mutane gaba ɗayansu mukallafai ne su kuma Allah ta'ala ya turo da manzo daga cikinsu manzannin nan suna ba su labarin ayoyi ayoyin Allah subhanahu wata'ala to wannan wannan aya din shine hujjan masu ganin cewa aljannu su ma ana yi musu azaba kamar yadda ake wa mutane azaba sannan kuma aljannu su ma suna da annabawa da manzanni kamar yadda mu ma mutane Allah ya turo annabawa da manzanni a cikin mu ina ba gane wannan wannan shine mazhaba na Ibn Hazm al-Andalusi al zahiri da wasu daga cikin tabi'ai suna da wannan fahimta din ina ba gane wannan to idan an ce aljannu suna da ainihin manzanni su wane ne manzanninsu alam ya ake kum rusulun minkum ashe manzanni daga cikin ku ba zo muku ba ya usuna alaikum ayati da suke ba mu labarin suke ba ku labarin ayoyina kaga wannan aya dai ya tabbatar da samuwar aljannu ko lalle aljannu akwai su kuma ya tabbatar da kasancewar aljannu mukallafai an gane wannan ko amma kuma da yawa daga cikin philosophers da kuma zanadika da 'yan ƙadariya daga cikin mutazila wato sun tafi sun yi inkarin samuwa aljannu sun ce kwata-kwata babu wani abu mai suna aljannu wannan shine mazhaba na 'yan ahmadiyya 'yan ƙungiyar ahmadiyya su ma suna cewa babu wata halitta mai suna aljannu to idan ka tambaye su me za ku ce kan ayan nan da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba sai don su bauta mun sai su ce maka abin nufi da aljannu miyagun mutane su kuma al'in mutanen kirki ba mu halicci mutanen kirki da mutanen banza ba sai don su bauta mana haka ‘yan ahmadiyya ke yin tawilin aljannu su ba su yadda sam-sam a kowane ba aljannu ba duk ayoyin da suka zo a kan aljannu suna tawilinsa cewa aljannu mutane ne amma mutane a shararai masu mugun hali masu makirci an gane ko to wannan aƙida tasu ta saba ma alqur'ani kanta wanda alqur'ani ya kawo aljannu da mutane ya kawo wawul adab wanda malamai sai suna nuna cewa wato ita wato wawun tana hukunta mugayara saboda haka da aljannu da mutane halittu ne daban-daban an gane wannan ko ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yana cewa wannan ba abun mamaki bane inkarin ainihin aljannu dan an samu ainihin ainihin yan zanadika zindikai sun yi inkarin aljannu ko an samu philosophers sun yi inkarin aljannu ba abun mamaki bane abun mamaki shine mutumin da yake karatun qur'ani da hadisi malami na shari'a yana karanta qur'ani yana karanta hadisi yana mu'amala da littattafan tafsiri da littattafan tauhidi da littattafan fiqhu amma yazo yayi inkarin aljannu wannan shine abin mamaki ya ce innamal ajab min al musharri'in مع النصوص القرآن والأخبار المتواترة yace abun mamaki shine tare da malamai na shari'a wanda suna mu'amala da nasoshin Qur'ani suna mu'amala da hadisai mutawatirai amma kuma su zo suna inkarin samuwar aljannu shine ibn hajar ke cewa a cikin hukuncin hankali babu abin da ke kore samuwa aljannu saboda haka akwai nasoshi da yawa wanda ya nuna cewa akwai aljannu alkazi abubakar albakillani yana cewa da yawa daga cikin waɗannan suna tabbatar da samuwa aljannu a da amma kuma yanzu suna kore shi daga cikinsu akwai masu tabbatar da samuwa aljannu amma kuma suna kore rinjayen aljanu ga mutane suna cewa akwai aljani amma aljani ba shi da iko akan dan adam sam-sam. aljani ba zai iya shiga cikin dan adam ba aljani ba zai iya cutar da dan adam ba ko abin da ya kama da wannan duk ana samun masu wannan magana akwai abdul jabbar al-mutazili yana cewa dalili akan samuwansu akwai nassin qur'ani amma kuma hankali bai tabbatar da samuwar aljanu ba qur'ani dai ya ce akwai aljanu amma a hankalce in ji shi tunda su da ma mutazilawa suna rinjayar da hankali akan nasi sai ce hankali bai tabbatar da samuwar aljanu ba an gano wannan ko to ya kokari dai wajen nuna cewa dai alkur'ani ya ce akwai aljanu da sauransu an gane to saboda haka imamu na ash-shafi'i Allah ya masa rahama yana cewa man za'ama annahu yaral jinn abdalla shahadatahu yace aljannu ba a ganin su duk mutumin da yace yana ganin aljannu to za mu bata shaidan shi ya zama to ba adili bane shi in yace yana ganin aljanu da sa. an gano wannan ku sai ce illa an yakuna nabiyan sai dai in ya kasance annabi ne shi shi annabi Allah zai iya nuna mai aljannu ta hanyar wahayi amma dan adam wanda ba aljannu ba a ba ainihin annabi ba ba zai iya ganin aljannu ba Shi ne ibn hajar ke cewa za mu ɗauki wannan akan wanda yake da'awan ganin aljannu akan suran su wanda aka halice su a gare shi a ce ga wani mutum yana ganin aljani akan halittar shi da aka halice shi to duk wanda ya raya wannan to za mu ɓata shaidansa amma mutumin da ya yi da'awan cewa ana ganin aljani bayan aljani ya riga ya juya ya koma wata halitta aljani na iya juyawa ya koma ɗan adam aljani na iya juyawa ya koma macici, ko ya koma mage ko kadangare ko abin da ya kama da wannan to in in wani ya ce ya ga aljani akan sura na kadangare ko ya ga aljani akan sura na mage ba za a yi masa inkari ba an gane ko shine ibn hajar ke cewa wa qad tawaradat al akhbar bi tadawwur fi suwar an samu labarurka sun zo a jerante da yawa wanda ke nuna aljanu suna canzawa daga wani hali zuwa wani hali amma dai malamai wato malamai na ilmul kalam su suna cewa wato aljani bai isa ya canza daga wani halitta zuwa wani halitta ba in ka ga ya canza kawai rufa'ido ne surkulla ne kawai amma aljani baya intikali daga wata sura daga suran shi na asali ya koma wata halitta aljani baya haka sai wasu ka ce a aljanu suna intikali suna ciruwa daga wata sura amma ba wai da ikonsu ba a suna yin haka ne da sihiri wai a cikin aljanu ma kamar yadda akwai matsafa a cikin mutane to haka nan ma akwai matsafa a cikin aljanu. Aljanu suna iya yin asiri in suka yi asiri sai su canza halitta daga kaza su koma kaza akwai masu wannan fahimta an gane wani ku? to amma abinda da ya tabbata labari ya nuna aljanu suna canzawa daga wani hali zuwa wani hali duk wannan magana cewa wai sihiri ne ko kaza abinda da yake so a sani aljanu na canzawa eh aljanu suna canzawa an gane wani ku? to saboda haka akwai nusus da suka nuni akan haka to idan ya tabbata cewa akwai aljanu an yi saɓani game da asalin aljanu su aljanu menene asalinsu akwai masu ra'ayin asalin aljanu daga 'ya'yan iblis ne an gane yayi aljanu asalinsu daga 'ya'yan iblis ne wanda ya kasance daga cikinsa kafiri ana kiransa shedan an gane wanda kuma ya zamba kafiri ba sai ya ce mai jin amma akwai masu ra'ayin shedanu wato cebantattun 'ya'yan iblis ne amma wanda ba su ba su ba 'ya'yan iblis ba ne in an samu aljannu mutanen kirki to wa'annan aljannu ba 'ya'yan iblis ba ne aljannu mutanen banza su ne 'ya'yan iblis su ne Allah yake cewa a fatattakhizunahu wa zuriyatahu awliya min duni min duni wa hum lakum adu shin za ku riki shedan da zuri'ansa ashe shedan yana da zuri'a za ku riki shedan da zuri'ansa su zamanto masoya koma bayana alhali su makiyanku ne bi na dina fadla ka gani ko innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi yana ganin ku da shi da jama'ansa da shi da kabilansa ta hanyar da ku ba ku ganin sa saboda haka malamai dai suna sabani cewa wai shin aljanu na kirki ayyan shedan ne ko kuma aljanu na banza ne ko 'ya'yan shedan shi dai Allah a cikin alqur'ani ya tabbata mana cewa iblis yana da 'ya'ya an gane wannan ko to kuma Allah ya nuna mana cewa ainihin iblis yana da ainihin zuri'a to magana cewa wai a bambanta tsakanin 'ya'yan iblis akwai aljannu 'ya'yan iblis da aljannu wanda ba 'ya'yan iblis ba to wannan yana buƙatar bayani mai tsawo an gane yayi to saboda haka wani nasi ne bambanta cewa ainihin wato na kirki su ne kaza wanda ba na kirki ba su ne kaza almuhim dai kawai shedan aljani ne sannan zuri'an sama aljanu ne sannan kuma a cikin aljanu akwai na kirki akwai na banza wa anna minna salihuna wa minna duna zalika daga cikin mu aljanu in ji suka ce akwai salihai akwai koma bayan wannan an gane wannan ko a cikin shedanu a cikin abdullahi gwandu ya kawo a cikin diya'u ta'awil sharhin a tafsirin da ya diya'u ta'awil karkashin wannan aya wa anna min nasali hunu min nazur zalim kunna dara'ika Ya yace a cikin aljannu akwai kafirai akwai musulmai a cikin aljannu akwai masu miyagun akidu akwai masu akidu mai kyau har ma yace a cikin aljannu akwai ɗan shi'a an gane ku akwai dan shi'a akwai masu sauran masu miyagun akidu gaba daya an gane ko to an yi saɓani dangane da ainihin wato simfinsa wanda ya kasance kafiri ana kiransa shedan in ba kafiri ba ne ana kiransa wai aljani to amma kasancewarsu mukallafai ba shin aljannu mukallafai ne kamar ɗan adam ibn abdulbar yana cewa aljinnu inda jama'a mukallafun aljannu a wajen jama'a da yawa mukallafai ne su abdul jabbar al-mutadir yana cewa la na'lamu khilafan bayna ahli nazar fi zalik ba mu san sabani ba tsakanin malamai masu zurfin tunani game da wannan sai dai abin da aka yi kaito daga wasu daga cikin yan hashawiya cewa suna ganin wai aljanu ba mukallafai bane an gane ku to amma dalili na ainihin cewa aljannu mukallafai ne shine wannan ayan da muka kawo da zuwa anna min nasalihuna wa min duna zalik A gane ko sannan Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani ya zargi shedanu kuma Allah ta'ala ya ce a nemi tsari daga sharrin kuma Allah ya nuna ya tanadar musu azaba mai raɗaɗi. kaga duk irin wayannan sifofi ba sa kasancewa sai wanda ya saba ma umarnin Allah kuma ya aikata abin da Allah ya hana kuma ya zama to mukallafi zai fuskanci ainihin azaban Allah in yayi laifi to idan ya tabbata cewa kasancewan aljannu mukallafai ne su to an yi sabani shin a cikin aljannu akwai annabi akwai annabawa cikin aljanu ko babu imam tabari ya ruwaito daga hanyar bahar ibn mazahim wato ya tabbatar da aljannu akwai annabawa a cikinsu an gane ku yana cewa da shi imamu zahar da wanda suka kafa hujja da shi suna cewa a al'anna Allah ta'ala akbar anna min al-jin wal ins rusulan Allah ya amka ba mu labari cewa daga cikin aljannu da mutane akwai manzanni wanda an aiko manzannin zuwa gare su an gane ku to kaga a nan wajen shi da haka yana da fahimtar aljannu suna da nasu manzanni to amma kuma wasu malamai suka ce a manzanni na mutane su ne asalin manzanni na aljannu sai dai su manzanzu um, aljannu Allah ta'ala ya turo manzo in Allah ya turo manzo sai wasu daga cikin aljannu su zo su saurari sakon manzan in suka saurari sakon manzan sai su je su isar da sako zuwa ga al'umma zuwa ga al'ummansu. To to wayana aljannu da suke sauraron sako daga annabawa sai su je su isar da wannan sako zuwa ga sauran aljannu su ne aka kira rusul ba ana nufin wai ana yi musu wahayi ba ne kamar yadda ake wahayi ga aljannu ɗin a ga ainihin manzanni na mutane an gane su aljannu ba su da manzanni irin mu sai dai suna da 'yan sako wa'inda suke sauraron sako daga wa daga annabawa an gane wannan wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falan ma haka ruhu kalu an situ falan ma kudiya wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyan lahi kaga anan wajen kun duba wannan aya wasu jama'a daga cikin aljannu sun karkato zuwa ga manzon Allah suna sauraron alqur'ani a lokacin da suka halatta sai suka ce ku yi shiru mu saurari alkur'ani a lokacin da aka gama karatun wallau ila qaumihim munziri sai suka juya zuwa ga mutanen suna masu gargadi to wayannan sune manzanni na aljannu an gani sun saurari manzan Allah bayan manzan Allah ya gama karanta Qur'ani sai suka juya zuwa ga mutanen suna isar da sako suna ya qaumana inna ina kitaban unzila min ba'di Musa ya ku mutanen mu lalle mu mun ji littafi wanda aka saukar da shi bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana gaskata abin da ke gaba gare shi ya haɗi ilal haƙi yana shiryawa zuwa ga gaskiya wa ila ɗariƙin mustaqim sai suka ce ya ƙaumana ajibu da'iyar layi wa aminu bi suka ce ya ku mutanenmu ku amsa mai kira na Allah ku yi imani da shi to kaga anan wajen yanzu shin suna da manzannin kansu ko kuma wato su a cikin su ne ake samun wasu su saurari manzanni na mutane su ɗauki wannan sako su kai wa aljannu yan uwansu wannan shi ne ko to saboda haka ibn hazm shi yana da fahimtar cewa a wai Allah ya ce wa kana nabiyyu asu ila qaumihi kasa ya kasance annabi ana aiko shi zuwa ga mutanen shi a keɓance sai ce wa bu'istu ila nasi amma ni an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya annabi ana aiko shi zuwa ga mutane a kefanci sai ce to ai aljannu ba ba ainihin jama'an mutane bane an gane ko yace laysal jinnu min qaumil ins ai aljannu ba su daga cikin qaum na ins saboda haka ashe kenan aljannu su ma ana turo musu da manzo a da kamar yadda ake turo wa mutane in ji ibn hazm sai ce fasabata annahu kana minhum anbiya ilayhi sai ya tabbata cewa a cikin aljanu akwai annabawa zuwa gare su inji ibn azam sai ke cewa amma kuma Allah bai aiko annabawa zuwa ga aljanu da mutane ba tare da mu. da annabinmu ya zo sai aka aiko annabi zuwa ga mutane da aljanu gaba daya amma sauran annabawa ana aiko ana aiko aljanu zuwa gare zuwa ga zuwa ga aljanu mutane zuwa ga mutane an gane saboda sakon manzon Allah ya gami ibn abdul bar na cewa la yaktalifuna annahu sallallahu isa ila aljin wal ins babu sabanin malamai cewa manzon Allah an aiko shi zuwa ga aljannu da mutane an gane wannan yana daga cikin abin da Allah ya da annabi sallallahu alaihi akan sauran annabawa da sauransu ibn taymiya yana cewa wato malamai sun yi ittifaki malamai na salaf na sahabbai da tabi'ai da a'imma na musulmai akan haka cewa manzon Allah an turo shi zuwa ga mutane da aljannu akwai hadisin da ya tabbata inda annabi ke cewa wa kana annabiyyu ba'athu ila qaumihi wa bu'istu ila al-insi wal jinn wannan hadisi Imam al-Bazzar ya ruwaito shi da lafazin da wannan lafazi shi kuma an karbo daga kalbi yace kana annabiyyu ba'athu ila al-insi faqat wa bu'itha Muhammad ila al-insi wal jinn sai aka aiko annabi Muhammad zuwa ga mutane da aljannu to kaga da wannan zamu fahimci kenan cewa da aljannu da mutane gaba ɗaya mukallafai ne gaba ɗaya an kallafa musu tauhidi amma kuma abin da ya shafi fikihun su fa fikihun su ya bambanta da fikihun mutane da aljannu akwai dan bambanci akwai abubuwan da ya halatta dan adam ya ci aljani baya ci akwai abin da aljani ke ci dan adam baya ci ko ba gaba to saboda haka mun karanta hadisai hadisin Abu Huraira da ke cewa ma balul raus wal azam menene menene abin da ya shafi ainihin kashin dabba da kuma kashi annabi ke cewa huma da amul ins wato kashin dabba da kashi abincin aljannu ne kaga shi su aljanu suna cin kashin dabba wanda dan adam baya ci an gane wannan aiki na'am ila qawlihi amma ya'malun har zuwa ga inda yake cewa amma ya amalu baksan naqsan ma'ana baksan nan ai naqsan tauyewa qala mujahid mujahid na cewa wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba sun sanya tsakanin Allah da aljannu sun sanya wasu alaka su mutane sun sanya alaka tsakanin mutane da aljannu alaka na bauta qala Allah ya ce wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun mm. hakika aljannu sun san lalle za a halatto da su gobe kiyama ai musu hisabi ka ko wannan aya ya nuna aljannu za a halatto da su gobe kiyama ai musu hisabi kaga wannan ya ƙara tabbatarwa cewa eh, su ma mukallafai ne kaga wannan ya tabbatar da aljannu su ma mukallafai ne su misali kafirin ƙurashawa suna cewa al malaikatu banatullah aljanna malaiku ƴaƴan Allah ne ummahatuhunna banatu sarawati sannan uwayen malaiku ƴaƴan shugabannin aljanu ne wai in ji sun kurwa shawa uwayen mala'iku ƴaƴan shugabannin aljanu ne ala ta'ala sai Allah ya ce wa laqad alimat al-jinnatu innahum lamuhdarun haqiqa aljanu sun sani cewa lalle su za a halatto da su gobe kiyama lalle za a musu hisabi sayudaruna lil hisab ai da sannu za a halatto da su zuwa ga hisabi jundun mahduru su jundun ne muhdarun hmm. su ainihin runduna ne abin halattowa zuwa ga hisabi eh sun za a halatto da aljanu a wajen hisabi to kaga wannan matsalan ma an yi sabani tsakanin malamai an gane akwai masu ganin aljannu ba za a yi musu hisabi ba akwai masu ganin aljannu za a yi musu hisabi imamu dabari ya ruwaito da ibn abi hatim ta hanyar abin dinar mawqufan cewa idza dakhala ahlul janna aljanna wa ahlun nar annar qala allah lil mu'minil jin idan yan aljanna suka shiga yan aljanna yan wuta suka shiga wuta sai Allah ya faɗa ga muminan aljannu da sauran al'ummomi ai min gairin ins wanda ba mutane ba sai Allah ya ce kunu turaban ku kasance turbaya za a ce wa muminai na aljannu da sauran al'ummomi da ba mutane ba a ce ku zama to me turbaya kaga wannan da yake nuna mana ba hisabi kawai za a ce ma aljannu su zama kasa a lokacin shi kafiri zai ce ya laita ni kuntu turaba shi kafiri zai ce ya kai cuna dama in zama to baya. irin yadda muminan aljanu suka zama turbaya shi ma kafiri na mutane zai so ya zama turbaya haka an gane to wannan shine fahimtar farko ibn abi duniya ya karbo daga lais bin abi salim cewa sawabul jin an yujaru minan nar sakamakon aljanu idan sun aikata aiki mai kyau shine a kare su daga azabar wuta summa yukalu na hunkunu turaba sannan sai a ce musu ku kasance turbaya sun ji daɗi kawai a kare su daga wuta a ce musu ku zama turbaya shi kenan kawai an gama da su shi kai za ka ji daɗi a ce shi ne sakamakonka an kare ka daga wuta sai a ce ma kuma ka zama ƙasa sai ka zama ƙasa shi kenan an manta da kai eh? wannan shi ne sannan an ruwaito daga abi hanifa irin wannan magana wannan shi ne fahimtar abu hanifa abu hanifa shi ma yana ganin aljannu ba su da hisabi kawai za a mai da su ƙasa ne amma jamhur na malamai sun tafi akan cewa aljannu su ma ana ba su lada akan da'a sannan ana musu azaba akan zunubi wannan shine mazhaba na a'imma guda uku malik shafi da imamu ahmad Allah ya musu rahama da imamul auzai da abi yusuf ɗalibin abu hanifa kaga abu yusuf ɗalibin abu hanifa ne amma bai yi takalidi da abu hanifa akan wannan aƙida ba a gari ya nuna wato su a zamanin magabatanmu ɗalibansu ba sa yin takalidi da su sai ɗaliban sun gamsu da dalilansu nan su bi sannan akwai muhammadu bin hassan shi ma ɗalibin abu hanifa ya saba ma abu hanifa akan wannan ra'ayi da su an gane wannan ko to in an ce za su shiga aljanna shin za a shigar da su ne wurin da aka shigar da mutane ko kuma daban-daban ne akwai maganganu guda hudu akwai ra'ayin farko cewa eh za a shigar da aljanu wurin da aka shigar da mutane shine ra'ayi mafi yawan malamai na biyu za su kasance wato a cikin magurfana na aljanna akwai wani waje ana kira shi rabadul janna za su kasance a nan an ciro wannan daga malik da wasu da'ifa na uku su aljannu su ne ashabul araf akwai masu mazhaban cewa aljannu su ne ashabul araf su ba sa wuta ba sa aljanna suna tsakiya an gane ku sannan na hudu akwai wanda suka yi tawakkufi suka tsaya ba su motsa ba suka ce su gaskiya ba za su iya cewa komai ba Allahu a'lam akan wannan matsala an gane wannan ku to amma kuma a cikin alkur'ani Allah ya nuna mana cewa ula'ikal ladzina haqa alaihimul qawl fi umamin karkhadat min qablihim min al-jinn wal ins an gane ku? Haka sai Allah ya nuna dukkan su gaba daya matsayin su guda ɗaya ne kamar yadda mutane za su shiga aljanna su ma za su shiga aljanna aljannu wa li kullin darajatun mimma amilu an gane wannan ko saboda haka da aljannu da mutane gabaki ɗaya za su fuskanci ainihin sakamako sannan in sun aikata aiki mai kyau za su shiga aljanna sannan an ciranto daga malik shi ya kafa hujja akan cewa lalle akwai azaba ga aljannu sannan kuma suna da lada da maganar Allah wa liman khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya tsoron haduwa da ubangijinsa yana da aljannoni guda biyu wannan mantan a wajen malaman usul fiqh siga ne na umum ya ga duk wani wanda ya tsoron haduwa da ubangiji yana da aljanna guda biyu kenan da mutane da aljannu wanda su ne aka aiko annabawa zuwa gare su domin su musu wa'azi na'am حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد bin بن أبي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعد الأنصاري عن أبيه أنه ya للي أبا شلاباني أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له abu أبو سعيد الخدري Allah ya kara musu yadda ya ce masa inni araka tuhibbul ghanam wal badiya lalle na ga kana son tumaki kana son kuma daji kai mutum ne mai son shiga daji idza idan ka kasance cikin tumayinka. wa ba da kuma cikin ƙauyenka a azanta da sala wato sai ka kira sallah farfa ka bin nida to ka ɗaga sauti da kiran sallah in kana cikin daji lokacin sallah yayi ka daga sautinka da kiran sallah innahu la yasma'u mada sauti sautin mu'azzin jinnu wala yansu. lalle aljannu da mutane wala shay ko kuma kowane irin abu la yasma'u mada sautin baya jin tsawon sautin mai kiran sallah illa shayya lahu yawmal qiyama face ya masa shaida gobe kiyama an gane aljani da mutane da ma koma menene bai taba jin tsawon sautin mai kiran sallah ba face gobe kiyama zai masa shaida qala abu sa'id sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hatta aljannu suna jin kiran sallah kenan su ma aljannu mukallafai ne ina fatan gane wannan aha na'am babu qaulihi jalla wa azza jalla wa azza babu maganar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa sarafna ilayka nafaran min al-jinn a lokacin da muka juyar da wasu mutane na aljanu zuwa gare ka ya rasulullah ulaika fi dalalin mubin eh wa'ancan suna cikin bata wanda yake bayyana ne har zuwa wannan wajen na'am masrifan ma'adila me ma'anar masrifan ai ma'ana ma'adilan juyarwa sarafna ai wajjahna ai mun fuskantar kawulun tartar da wasu jama'a na aljannu zuwa gare ka eh. an gani? to babu kaulin lahi jalla wa isa in na alayka na farin minan aljin kaga Allah ya juyo da jama'a na aljannu zuwa gare zuwa ga manzan Allah sun saurari alkur'ani kenan wannan ya nuna aljannu dai mukallafai ne kuma sun saurari alkur'ani sun dauki wannan sako sun kai shi zuwa ga sauran yan uwansu kuma har sun musu magana akan ainihin azaba na'am babu qaulin lahi ta'ala wa bassa fiha kulli dafa babu inda Allah ke cewa Allah ya watsa a cikin ta a doron ƙasa Allah ya watsa kowane irin dabba alabun abbas abdullahi dan abbas ya ce ubanul hayya azzakar suban maciji maciji namiji shine suban na minha yuqal al hayyat ajnas hmm. ana cewa macizai nau'i daban-daban ne jinsi daban-daban ne akwai aljan akwai al'afa'i. akwai al-asawi wannan nau'i nau'i ne na macizai akizun bi nasiyatiha akizun bi nasiyatiha ay fi milkihi wa sulani hmm. ma min dabbatin illa huwa akizun bi nasiyatiha babu wata dabba face Allah ke riko da tukuwan kanta wannan kinaya ne na Allah ke sarrafa ta yanda yake so babu wata dabba da tafi karfin Allah subhanahu wata'ala idan ka ji balarabe ya ce an kama tukuwan kan mutum to abin da yake nufi ana sarrafa mutum yadda aka dama an gane saboda shi balarabe ka kama tukuwan kanshi ka riƙe to za ka iya jan shi din daga gada ba saboda haka sai su ce wane an kama tukuwan kanshi bi ma'ana wane an samu iko a kanshi an gane ko saboda ka, wato babu wata dabba face Allah yana riko da tukuwan kanta bi ma'ana Allah yana iya sarrafa ta yadda ya ga dama babu wata dabba da tafi karfin Allah subhanahu wata'ala fi mulkihi wa sultanihi na'am qalu safat ay inna la nahnu safat ay usul atani hatuhunna ai suna masu shimfida ainihin fukafukan su ya kabidna ya kabidna din nan safat wa ya kabidna ai suna suna buga ainihin fukafukan su حدثنا Abdullahi الله Muhammad, محمد حدثنا هشام Yusuf. حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga dan Umar radiyallahu anhu lalle ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya kudubu alal minbar yana kuduba akan minbar yana cewa na'am uqtulul hayyat ku kashe macizai wa qtulu zal tufiyatayn ku kashe macijin da ake kira zal tufiyatayn mai zane guda biyu wal abtar ku kashe maciji mai yankakken bindi innahuma yadmisan al basar e waɗannan macizai sanannu ne a wajen masu shiga daji mutanen da suke mu'amala da daji suna mu'amala da mutanen da suke da wasu 'yan ƙauye masu farauta ko sauransu sun san irin wa'annan macizai an gane fa inna huma yadmi samin basar lalle wa'annan macizai suna shafe idan mutum suna iya tsitsa ma wani dafi nan ga mutum ya makanci wa istitanil habal sannan suna zubar da ciki idan mace na da ciki ka kalle ta ka dumfare ta za ta yi bari to kaga na kamar dan ishara ne kamar suna da dan alaka da iskokai wayannan aljannu guda biyu da wannan mai zane-zane mai zane-zane a gefe da kuma ainihin mai yankaccen bindi annabi ya ce waɗannan macizai suna da haɗari suna shafe idanuwan mutane sannan suna zubar da ciki kaga ko tunda suna cutarwa ya kamata a gyare su baya kamata a kyale su duk wani dabba mai cutarwa shari'a ta ba da dama a kashe shi an gani annabi ya ba da dama a kashe bera a cikin harami da kuma hilli to da bera da maciji wanne ba hadari to kaga ashe nan maciji min babu aula idan ya zama to yana cutarwa Na ala abdullah abdullah ya ce na ana da hayyatan ana nan ina ta ina ta bin wani maciji ya aqtulaha dan kashe macijin fanada ni abu lubaba sai abu lubaba sai ya kira ni la taqtulha kada kashe ta sai na ce masa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada amara bi qatl hayya lalle manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kashe macizai ya za ka ce karin kashe bayan manzo Allah ya ce in kashe ala innahu naha ba da zalika min an zawatil buyut sai abin da yasa na ce ba kashe ai manzan Allah da ya bada umarni daga baya sai manzo Allah ya zo ya hada sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya yi hani bayan wannan daga macizai na gida macizai masu zaman gida al-awamir ana kiran wayannan macizai al-awamir macizan gida sune awamir manzan Allah daga baya ya hana a kashe su an gane wannan ku na'am wa qala abdurrazzaq abdurrazzaq ya ce ma'amar eh. eh fara'ani abu lubaba sai abu lubaba sai ya ganni aw zaid ibn al-khattab ko kuma zai ibn al-khattab sai ya ganni da tabahu yunus yunus ya bi shi wa ibn uyayna da ibn uyayna wa ishaq al-kalbi da ishaq al-kalbi na'am wa zubayr eh duk sun bi shi akan wannan hadisin na wa qala salihun wa ibn abi hafsa wa ibn al an zuhri an salim na wa ibn umar ibn umar rahali abu lubaba abu lubaba ya gani da zaid ibn al-khattab an gane wani ko to wayannan sun ga ina ta kun wannan maciji to su wayannan macizai da aka faɗa a malamai suna maganan cewa shi wannan akwai macijin da kira ukawan abu abu hayyan yana cewa da abu yahaya yana cewa akwai maciji daga cikinsu wanda yake rayuwa shekara dubu zai rayu shekara dubu bai mutu ba misali an gane ku akwai macizai kala-kala da kuma siffofi daban-daban akwai macizan da wasu daga cikinsu iskokai ne wasu daga cikinsu ba iskokai ba ne misali saboda haka shi macijin nan al'awamir din nan malaman luga sun ce wato umar umarul buyut Kano hamil jin su ne mazauna gida daga cikin aljannu to wayannan macizai ana kiransu awamir mafi yawa iskokai ne wa tasbiyatuhum awamir li dole na fil kiransu da suna awamir saboda tsawon zaman sa a gidaje ma'kuzun min al-umr wa huwa tulul baqa shine dadewan zama a wajen muslim daga hadisin abi sa'id marfu'an anna li hadhihi al-buyut awamir lalle wa'annan gidaje suna da macizai da suke zama a cikin su fa idza ra'aytum minha shay'an in kun ga wani abu daga cikin wannan fa harriju alayhi salatan ku kunta ta miki su uku an gane ku matsa mai cewa lalle ya fito ya bar gidan su uku fa in zahaba in ya tafi alhamdulillah wa illa in bai tabu ba faka ku kashe shi maciji wanda yake zaune a gida an kun ganshi an gane ku ce masa yana wa Allah in ya san cewa shi na kirki ne ya fita gidan ku nemi izinin ki so uku ya fita in kun nemi izinin ki so uku in ya ki fita ku kashe shi sai dai malamai sun yi sabani abin nufi da a nemi izini so uku shin a nemi izini so uku ko a nemi izini kwana uku shi ne aka yi saɓani a gani ma'anan cewa a kuntata musu ai a ce musu an tunna fizik wa haraj illa bista inda na. wato kai kana ko kuna cikin kunci da tsanani in dai kun zauna a wajenmu in dai kun zauna a wajenmu kuna cikin kunci da tsanani saka muna ba ku shawara lalle ku fita daga cikin gidan an gane wannan aiki to kaga wannan ya nuna mana ana a wato ana kashe maciji na gida amma da sharaɗin idan an nemi izininsa akwai masu ganin cewa macizai na madina ne kawai su ne ake neman izinin macizan gida amma macizai wanda ba na madina ba a kaza amma dai abin da ya tabbata da hujjoji kawai macizai na cikin gida an kaga maciji a cikin gida to ka nemi izininsa ka nemi ya fita so uku in ya fita kala in bai fita ba an baka dama ka kashe shi ka nemi tsari da Allah ka kashe shi misali an gano wani ku to saboda haka wannan shine abin da to na eh, babu kairin malil muslim babun fiyayyen dukiyar musulmi ganamun shine tumaki yatbau biya sha'afal Jiban, wanda yana bin can ƙololuwan dutse can tsororuwan dutse da shi eh tashi kiyama in ya kusanto zai to mu'amala da jama'a zai zama akwai matsala in kayi mu'amala da jama'a za su iya shafan aqidanka za su iya lalata ma tarbiyyanka to idan ka fahimci cewa mu'amala da jama'a zai iya lalata ma ka, ya lalata ma ainihin tarbiyyanka a lokacin ya halatta ka gudu ka koma daji ka tsira da imaninka an gane ko na'am حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك Abdullahi, عبد الرحمن بن Abdullahi, الله بن عبد الرحمن بن أبي an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga abi sa'id al Allah ya kara masa yadda ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yushika an an yakuna khayra malin rajul ganamun wato lokaci ya kusa wanda zai zamanto fiyayyen dukiyar mutum musulmi zai zamanto tumaki ne karshen zamani zai zamanto babu dukiyar da zai fi daɗin mallaka ga musulmi karshen zamanin ya zo kamar tumaki Ya yatba'u biha sha'afar jibal yana bibiyan can tsororuwan ruwan dutse da shi wa mawaqi alƙatar da wuraren da zai samu ruwa wuraren da zai samu ruwa don ya shayar da su ya fi bi dinihi min al-fitan yana guduwa da addinin sa saboda fitina in fitina yayi fitina bala'i yayi bala'i mutum na jin tsoron imaninsa yana jin tsoron lalacewar aqidansa yana jin tsoron lalacewar tarbiyyar shi da na 'ya'yan shi to kare ya gudu domin ya tsira da imaninsa an gane da ka zauna da mutane ka rasa aƙidanka ka zauna da su ka rasa imaninka bai kamata ka gudu an gane wani ko baya halatta ka zauna da mutane in ka san za ka rasa imaninka to ƙarshen zamani zai zama to mafi yawan mutane mutanen banza ne zama da su zai shafi imaninka abin da ya kamata sai ka gudu an gane shine sai mutum ya koma can saman dutse kaga an ambaci saman dutse saboda waje ne wanda zai yi wuyan wani ya ka wajen in ka hau can kololuwa daga ta kiwon dabbobinka kana rayuwa da kai da iyalanka kana yin ibada har Allah ya fi ranka can wajen an gane kaga a wancan lokacin da kai da iyalanka za ku ringa yin sallar jami'i saboda mutanen da ke rayuwa a cikin gari sun zama mutanen banza mutane ne wanda in kai mu'amala da su za su shafi imaninka Eh, mutum yana guduwa da addininsa daga fitintunu wai ya zilla kada Allah ya samu ga wannan lokacin amin eh حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي an karbo daga abi huraira Allah ya kara musu yadda ya ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'asul kufri nahwa al-mashriq wal fakhr wato kan kafirci gaba daya kan kafirci shine can bangaren gabashi an gane bangaren gabas nan da kafirci yake wal fakhr wal khuyala'u min ahli khayl wal sannan alfahari da kuma takama ya tabbata ga mutanen da ke da mu'amala mutanen da ke mu'amala da dawaki da raƙuma mutanen da ke kiwon raƙumi raƙuma da dawaki su kuma Allah sai ya jarabe su da alfahari da kuma takama an gane ku wal faddadin ahlul wabar da kuma mutanen mutanen ƙauye su ne faddadin ma'abota ƙauye wasakinatu min ahlil ganam an gane shi ahlil ganam saboda haka shi ma wato wato alfahari yana tabbata da girman kai yana tabbata da su wayannan mutanen da suke kiwon wato wabar wato mutanen ƙauye asalin wabar gashin rakumi da irin gashin zomo din nan wannan kiraya ne ga mutanen ƙauye sannan natsuwa ya tabbata ga mutane masu kiwon tumaki masu kiwon tumaki Allah ya jarba ya basu su to nan da aka ce ra'asul kufur na haul mashriq wato kan kafirci gaba daya shine can bangaren gabas ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin fatawul bari cewa a cikin wannan akwai ishara ila shiddati al majus zuwa ga tsananin kafircin majusawa masu bautan wuta li'anna mamlakatul furs wa man ata'ahum min al-arab kanar min jihatul mashriq domin masarautan farisawa da wanda ya musu biyayya daga cikin larabawa ya kasance ta bangaren gabashi bin nisba ila madina dangane da madina dangane da madina ta bangaren madina su farisawa suna bangaren gabas ne ina fatan gane wannan saboda haka kan kafirci gaba ɗaya yana bangaren shine ibn hajar ya istinbadi kan kafirci na bangaren mutanen iran mutanen farisa da kuma mutanen da larabawan da suka yi koyi da su an gani to a wani hadisi annabi yana cewa na fitina na fitina a nan ne fitina zai bullo a nan ne fitina zai bullo lokacin da kawon shedan wurin da kawon shedan zai bullo ne sai annabi ya nuni zuwa ga bangaren gabas an gani to a wani hadisi manzan Allah yana ta yin addu'a ya Allah ka sanya albarka ga sham dinmu ya Allah ka sanya albarka ga Yaman dinmu ya Allah ka sanya albarka kaza sai suka ce ya rasulullah wa najaduna har da najad dinmu, sai annabi ya banza da su yi ƙarshe ya Allah ka sanya albarka ga Sham dinmu ya Allah ka sanya albarka ga ainihin Yaman dinmu ya Allah ka sanya albarka kaza sai ce ya rasulullah wa najaduna sai annabi ya ƙara banza da su sai ƙara yin addu'a ya Allah ka sanya albarka ga Sham dinmu ka sanya albarka ga ainihin a abin dinmu Yaman dinmu da sauransu suka ce wa na sai Allah ce a nan ne ainihin kawon shedan zai bullo eh wato wannan yaman din shi ne a wannan kai a shi najar din nan ne ainihin inda fitina zai bullo nan ne kawon shedan zai bullo sai manzo Allah ya ki musu addu'a to wannan najar din wato guda biyu ne akwai najadul iraq akwai najadul hijaz to najadul najadul iraq shine wanda ibn hajar ke magana a nan wajen shi ne farisa an gane ko shi ne duk wani fitina na duniya na fitina na addini da lalacewan addini ya faru ne a nan wajen amma najad na hijaz shi ne najad na saudiya shi wannan babu abin da ya faru a wannan wajen sai alkhairi da awan muhammad bin abdulwahab ta faru ne a najar na ainihin hijaz shi ne sufaye da 'yan shi'a sukan ce ai dama manzon allah ya ce ainihin najad nan ne kafin shaitan zai fullo wai manzo Allah yana nufin najad na ainihin hijaz na ainihin saudiya an gane ai amma kaga magana ibn hajar a nan wajen da yace ra'asul kufr na hawul mashriq ai yayi bayani ya ce wa fi zalika ishara ila shiddati kufr al majus a cikin wannan akwai ishara zuwa ga tsananin kafircin majus li anna mamlakat al furs wa min aw man ata'ahum ila al arab kana min jihat al mashriq domin masarauta na farisawa da wanda ya da'a gare su ya kasance ta bangaren gabas bin nisba ila madina dangane da madina wa kanu fi gayatil qaswa wa takabbur wa tajabbur sun kasance cikin gayan bushewar zuciya da girman kai duk da kama karya hatta manzaka Allahu mulkahu ha Allah ya cike ta mulkin su an gane wannan sai ce kuma wasta marratil kitan min ibal mashriq sai fitina ya ci gaba ta bangaren gabas kama sai ya ci bayanin huwa bi an filkitan kamar yadda bayanin zai zo nan gaba a fili a kitabul fitan in Allah ya kai mu wajen za ku ga irin bayanin da ibn hajar ya yi dangane da abin da ya shafi najar cewa najar kala biyu ne kuma ibn hajar ya goyi bayan cewa inda fitina yake inda kawon shaitan zai fullo shine najar na iraki ba najar na ainihin hijaz ba na'am حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن عقبه بن عمرو ابي مسعود قال اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن منذ صلى الله عليه وسلم يا اشاره ده هنن سمي البركه ta bangaren Yaman فقال sai cewa al iman yamanin hahuna yace imani ke Yaman ce nan wajen imani ta Yaman ce illa an dal qaswa ala inna al qaswa wa gilal qulubi fi fattadin yace ku saurara lallai bushewan zuciya da kaushin zuciya ya tabbata ne ga fadadin masu kiwon raƙuma inda wasuli a zinabil ibili a wajen asalin bindin raƙumi wato mutanen da suke alaka da asalin bindin raƙumi masu kiwon raƙuma kenan ai su ya tulo karnai shaitan fi rabi'a fi rabi'a ainihin kawon shaitan zai bullo a cikin kabilan rabi'a da kabilan mudar za a samu kawon shaitan zai bullo a nan wajen na'am حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ سميتم سياحة دي ديكا إذا كنت صوت الذكرى فاسألوا الله من فضله to ku roƙi Allah daga falalansa inna har at malakan lalle ita iyaka wato ita kaza in ka ji sautin ta ta ga mala'ika ne idza sami'tum nahikal himar idan ka ji ainihin kukan jaki ta'awwazu billahi minash shaitan to ku nemi tsarin Allah daga shaitan fa wura ya shaitan lalle shi yaga aljani ne yaga shaitan in ka ji jaki yana irin wannan ihun da dare to ka nemi tsari yaga shaitan ne yaga aljani ne na'am wannan charan zakaran nan da yake shine ana ji kenan eh charan zakara ba yaga mala'ika ne kaga zakara yana chara na'am حدثنا إسحاق أخبرنا روح أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أداون سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال wato ya ji Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda ya ce ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi ya ce idza kana junhul layl idan can duhun dare ya kasance aw amsaytum ko idan kun kai yammaci ku kuffu su biyanaku ku kame ƙananan yaran lokacin da aka samu ainihin duhun dare ku yi sauri ku kame ƙananan yaran ku inna shayatin tantashiru hina id domin shaidanu suna yaduwa a daidai lokacin da ainihin duhu ya fara zuwa din nan idza zahabat sa'atun min al-layl idan ainihin lokacin dare ya dan tafi fa kalluhu to ku dan gyale su wato idan duhun idan duhun ya dan idan idan daren ya dan ƙara dan matsawa to ku saki yaran ku wa ablikul abwaba ku kulle kofofi wa zikrusmallahi sai ku ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala inda shaytana la yaftahu baban mughlaqan domin lalle shaytan baya kulle baya bude kofa kullalle shi aljani in dai an riga an kulle kofa aljani bai iya bude shi an gane wannan ko ba kamar dan adam bane za a iya kulle kofa ya balla ko to shi shedan ba sai ka samu kulli ba in ka dan jamo ba kawai karbi shikenan shi ka'idan aljani baya bude kofa kullalli kaga kenan ta wannan bangaren wato shedan na mutum ya fi shedan na aljani sharri shedan na mutum ko an kulle kofa ko an sa makulli an sa kaza zai iya ballawa ya shiga an gane amma aljani shi yana da rauni ta wannan bangaren baya iya bude kofar an kulle shi na'am na'am ba zai iya budewa ba shi za ka shi za ka kulle an ka kulle ciki zai ka zai kai karatu ka karanta bakara kafin ka kwanta za ka iya na'am qala wa akhbarani amr bin dinar سمع جابر بن عبد الله ناوى نحوى ما أخبرني أبا نعم جابر بن عبد الله يا جي مثال أبن دا أبا يبان الأبا يذكر واذكر اسم الله أما أكشن ناش رواية بأنبت واذكر اسم الله إذا نعم نعم وجاي نعم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب an khali an Muhammad an Abi Huraira radiyallahu an an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda ya ce daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ummatun min bani Isra'il an rasa wata al'umma daga cikin bani Isra'il an neme ta an rasa la yudra ma fa'alat ba a san me ta aikata ba a san abin da ya same ta ba wa inni la uraha illa al-fa'ra ni ba na ganin ta face bera ce inji annabi wata al'umma da aka rasa daga cikin bani Isra'il an rasa me ya same ta amma tabbas an halaka ta to ni ina ganin kamar berayen nan da suke gani kamar al'umma ce ta bani Isra'il Allah ya mai da su beraye ana kiran wannan maskun Allah ya canza musu halitta kamar yadda ake canza mutum ya koma biri a canza mutum ya koma alade to akwai wasu al'umma annabi yana ganin a nashi fahimta akwai wasu mutane daga cikin bani Isra'il an neme su an rasa to yana ganin waɗannan berayen da muke gani su ne idza wudi alaha albanul ibli to me yasa manzo Allah ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam yace idan aka ajiye musu nonon rakumi lam tashrab ba sa sha ba za ka taba ganin bera ya sha nonon rakumi ba ka ɗibi nonon rakumi ka ajiye wa bera ba zai sha ba ka san kuma yahudawa ba sa shan nonon rakumi ba sa cin ba sa cin kitse wa alal ladzina hadu harramna kullu dhi zufrin hmm. wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma saka su yahudawa ba sa cin abin da ya shafi kitse ba sa cin naman rakumi da sauransu to kuma ba sa shan nonon rakumi to gashi kuma bera an kaje mai nonon rakumi bai sha to zai iya yiwa wa'annan yahudawan da aka aka halakar da aka neme su da aka rasa su ne aka canza su koma beraye wa idza hudi alaha albanu shayi idan an ajiye musu nono na awaki sharibat sai su sha shi ma ba yahudi yana cin naman akuya yana cin naman yana cin nono yana shan nono ah, yana shan nono tikiya qal duk su ka'aban sai na ba ka'ab bin malik sai na ba ka'ab labari ka'ab labari samitan nabiyya yaqulu sai na ce kai ka ji annabi yana faɗin wannan magana qultu na'am sai na ce na ji annabi yana faɗin wannan magana qala li miraran manzon Allah ya faɗi wannan su da yawa fa qultu fa aqra'u at-taurat to ni ni ina karanta a taura ne balle in sani ni ba na karanta a taura ni babu ruwana da ainihin isra'iliyat afa a aqra'u taura. shi ina karanta taura ne in ji Abu Huraira ni babu ruwana da da ainihin a taura ba bi ma'ana ni ba na karanta a taura sun tun da zamanin a tauran ya wuce ballantana in yi aiki da a taura a wannan zamanin misali A gane wannan hadisin yana nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallam yayi istinbadi ba wai wahayi aka masa ba yana cewa wato akwai wasu al'umma daga cikin bani isra'il an neme su an rasa ba a san abin da ya same su ba sai ce amma ina ganin cewa berayen nan da muke gani din nan beraye su ne dai wa'annan mutane dalilin annabi da yasa sai ce in an aje musu nonon raƙumi ba sa sha in an aje musu nonon ainihin tumaki suna sha to shi ne dalilin da yasa manzo Allah ya faɗi wannan magana cewa kaza to magana da Abu Hurairah ya ce din nan a qara'u tawrat wannan istifhamu inkar ne a cikin ruwayar muslim afa unzilat alayya taura, shin an sauka min da a taura ne balle a cikin wannan ruwaya Abu Huraira bai kasance yana karɓar ruwaya daga ahlul kitab ba baya karɓar ruwaya daga ahlul kitab an gani akwai sahabbai da suke karɓar ruwaya daga ahlul kitab amma suna karɓar wannan ruwaya ne ba wai don su yi aiki da shi ba saboda manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wa haddisu an bani isra'il wala haraj ku karbo hadisi daga bani isra'il babu laifi a wata ruwaya kuma yace fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum kada ku gaskata su ku karyata su idan kun karyata su zai iya yiwa daga cikin abin da yake daidai ne ku karyata in kun gaskata su kuma zai iya yiwa daga cikin abin da aka canza ne na at-taura to saboda haka ku tsaya tsakiya akan sha'anin su an gane wannan ayi to a shi sahabi wanda yake karbo ruwaya daga ahlul kitab in ya kawo hadisi sai ya yi bincike a kai in ya kasance hadisin daga abin da ya karbo daga bani isra'il ne sai ya ajiye kayan shi idan kuma hadisi ne wanda ya karbo daga annabi za a karba a aiki da shi in ya faɗi wata magana wanda babu ra'ayi babu ijtihadi to yana kasancewa yana da hukumin rafi an gane wannan ai to kaga manzon Allah an ambata a wajen annabi wata rana an ambata wajen annabi wato birrai da kuma aladu an ambaci biri a wajen annabi da kuma aladi sai annabi ya ce inna Allah lam yaj'al lil masti naslan wala akbar Allah bai sanya wani zuri'a bai sanya wasu ƴaƴa ko zuri'a na shafewa ba ga wa'annan wanda aka shafe su ba wa'annan wanda aka shafe su dinnan Allah bai sanya musu ƴaƴa ko zuri'a ba bai muka fahimta nan wajen kenan wa'annan wanda aka canza musu halitta ba sa haihuwan ya'ya balle ya'yan su rayu kaga wannan ya nuna wancan magana da ya faɗa din nan na magana bera din an shafe shi kun gane a tunanin manzo Allah da yake ganin beran nan yana ganin yahudawa ne aka mai da su bera to wannan ruwaya ya nuna manzo Allah yanzu Allah ya sanar da shi duk wayannan wanda aka halakar da su aka mai da su birai da wayanda aka mai da su aladu dukkan su gaba daya babu wanda ya taba haihuwa daga cikin su ballantana a ce sun samu ainihin zuri'a an gane wani ko ya ce wa kanatin kira dawal khanazir kabala zalim ya kasance birai da aladu sun kasance kafin a shafe halittun wayannan mutanen ne ashe kenan asalin birai sun zo kafin a samu wayancan wanda aka shafe halittunsu? an gane wani ko to su ma asalin beraye ai sun zo kafin a samu ainihin bani isra'il wayanda aka wanda suka yi laifi aka shafe su nan an gane ku to saboda haka akan wannan muka duba wannan hadisin da kyau za mu ɗauki maganar da annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam la araha ko la uraha illa al-fa'r ba na ganin su face beraye kaman annabi yayi zaton wannan ada sannan daga baya sai aka sanar da shi cewa wa'annan wanda ake shafe halittarsu a mai da su birai ko wani halitta ba sa haihuwa ballantana 'ya'yan su girma su ma su ta haihuwa su yawa an gane wannan ko a su nan wanda ake canza halittar daga baya suna mutuwa ne kawai Shi shine ibnu Kutaiba ke cewa in sahha hadal hadith in wannan hadisi ya inganta wanda manzon Allah ya faɗi cewa nan da ake canza halittar su wato ba sa haihuwa to alhamdulillah sai mu yi riko da shi wa illa in bai inganta ba Falƙera da wal khanazir hiya al mansukh zai to da birrai da aladu su ne dai wa'annan wanda aka shafe in mun ga biri a unguwanmu sai mu ce Allah sarki ga ga bani Isra'il wanda wanda aka halakar ga Yahudawa nan ba Yahude ne aka mai da shi biri ko aka mai da shi alade yace in har wancan hadisin bai inganta ba kenan an gane to amma idan hadisi ya inganta ba yace wa illa fal irada wal khanazir hiya al mansub bi ayaniha tawaladat su ne wanda aka shafe ainihin su fuskai ta haihuwa Shi ne sai ibn hajar ke cewa qultu Alhadis hadith sahih hadisi ya inganta to tunda ya inganta yanzu yaya kaga shikenan yanzu wannan bera din da biri din da kuma alade ba wai asalin su ba ne wayannan da muke gani yanzu wayannan da muke gani tun da aka halice su kafin a canza halittar wayannan an gane wani ko yace wa sayati mazidu zalik mazidu lizalika fi awaqi ahadith al-anbiya da sannu ƙarin bayani zai zo ga wannan can ƙarshen hadisan annabawa insha Allah Allah shi taimake mu wa alaikum salam kukan kare ba kamar wancan aka ce ina ji kukan himar din da nabil to a nemi a nemi tare misali to in an ji kukan kare ba shi yaya a to ai mu wanda muka sani wanda aka faɗa nan muka tsaya da jaki da zakara na'am shi na kare muna neman nassin da ya ce an ji kukan shi hmm. eh? suna haushi ƙila salafawa ne kan nukan ƙila suna munna ne lokacin sallah ya yi nan walekun salam eh fi kaga akwai burai akwai aladu da suka yi laifi sai Allah ya mai da su ka kuma birai an ce bayan kwana uku sai Allah ya mai kashe su suka mutu dukan babu ɗaya daga cikin su da ya rayu eh. alaikum salam ya turo ma tambaya mai shigo kan hadisi cewa shi ya yanzu yanzu ba zai iya yiwa yanzu wani ɗalibi ya shekara 20 tare da malam bai zama malami ba wani yanzu yanzu yanzu yanzu malami ba zai yiwa ana samun wani kawai ya zo da malam bai shekara uku ba kawai nan take ga Allah ya bashi basira ko abin da ya kama da wannan wannan ba shuwa bane wani abin da yake magana irin magana ƴan shi'a ne da ƴan akalaniyun wanda suke kokarin su yi inkarin hadisin manzo Allah wai abubakar ya shekara 23 tare da manzo Allah amma hadisan da ya rawaito ba su wuce 50 ba amma abu huraira shekara uku yi da manzo Allah amma hadisan da ya rawaito hadisai dubbai misali to menene shubhar da ke cikin wannan hmm? yanzu ruwaito hadisi kowa ne yake ruwaito hadisi a cikin sahabbai su wane ne suka zauna suke ruwaito hadisi duk kananan sahabbai ne manyan sahabbai su umar nawa ne hadisin umar nawa ne hadisin usman nawa ne hadisin aliyu amma su aisha matan annabi nawa ne hadisin ta idan mu shekara nawa ce tare da manzana hmm? ƙananan sahabbai su ne suke da lokacin da za su zauna su ruwaito hadisi shi abubakar ya shagaltu da mulki da abin da ya shafi jihadi da sauran abubuwa haka nan su manyan sahabbai duka gaba daya sun shagaltu da abin da ya shafi jihadi da mulki da sauran so kokarin kara ainihin addinin mutane wajen mulki kowane sahabi akwai bai wanda Allah ya bashi kowane sahabi da bai wanda Allah ya bashi Abu Huraira shekara uku yayi amma abin da ya tabbata cikin nan sai da yazo yana ba abin da yake shawa kamar hadisi da yazo dan manzo Allah in ya ji hadisi sai ya manta in ya ji hadisi sai ya manta sai wajen a daga ya Rasulullah ina son hadisi haddace amma kuma ina haddace ina yawan mantuwa annabi ya ce mai dauko ma ya fasa ya dauko ma ya annabi ya yi masa addu'a ya zuba masa ya ce ya lulluɓa jikin da shi ya ce tun daga wannan lokaci ya ce fa ma na fitu ba da ha hadisa ban tsara manta da wani hadisi ba bayan ka an gane wannan ku so da abu huraira wato ya musulunta shekara uku amma wannan shekara uku ya haddace hadisan manzo Allah da yawa amma kuma wannan ba yana nuna wai sauran sahabba ba su haddace ba zan iya haddace hadisi ba ruwaito ba zai yi wa ina da ilimin hadisi amma ban zauna zaman dirshan ina ba da hadisi ba kamar su abubakar akwai hadisi a kansu amma zama na dirshan su ba da shi ba su yi ba an samu wasu sahabbai sun isa mu sun dauke musu yanzu wannan karantar wanda muke akwai malamin da yake da ilimi baya yi bai nuna bai sani ba in an samu wasu sun dauke ma alhamdulillah ka kubuta daga laifi in babu wanda ya dauke maka shi ne ka yi laifi to a cikin sahabban manzala ƙananan sahabban kaga umar hadisan shi kadan ne amma dan shi ba dan shi na daga cikin masu ruwaito hadisi da yawa sannan ga abubakar hadisan shi kadan amma amma aisha ba aisha tana daga cikin masu ruwaito hadisai da yawa kusan ƙananan sahabban su ne ma suke da lokacin ruwaito hadisai eh ga irin su anas bin malik an gane su jabir bin abdullah su ne ba amma irin wayannan su dalha bin ubaidillah su Zubair bin Awwam da ire-iren wayannan ai sun ruwaito hadisai nasu kaɗan ne kawai bai da yawa amma kuma an yi ittifaki Abubakar shi ya fi kowa ilimi a cikin sahabbai to me wannan ke nuna mana shi ya fi kowa ilimi ruwaito hadisai daban ilimi daban na'am zai iya yiwa wani ya zauna ya ta ruwaito hadisi amma cikin hadisin da istinbadin hadisin sai wani ya koya mishi ba dukkan mai ruwaito hadisi bane malamin hadisin wani zai iya zama kaga Abdullahi bin Umar bin Abbas ya zauna musamman yana bada ilimin hadisi karamin yaro ne amma manya manyan sahabban da suka fi shi ilimi ba su ruwaito hadisi ba sai dai kadan kadan jifa jifa saboda nan kananan sahabban sun dauke musu me shi mu wanda ya dami kaci kenan su suna mamakin ikon Allah Allah ba zai iya ba mutum ilimi shi shekara uku ba kuma ka san da ya wuce da dubu biyar ba yanzu cikin shekara uku da Allah baraka ya ka dubu dubu biyar da baraka ɗaura ba za ka iya ba? in dai mutum ya zauna zaman dirshan wallahi zai iya haka sha da dubu biyar na? ana magana haddan hadisi ka haddace shi abu hurairah fa kawai shi abin da ya kawo shi kenan karatun kuma yana zuwa manzo Allah na fitowa da gira gari na wayewa annabi na fitowa shi zai fara gani yayi a wajen wasu sahabbai mana ba duka ruwayan shi ne wajen manzo Allah ba yi shi ya ce kawai abin da ya dame shi kawai samu abin da zai ce yana ci abinci ko shi ta karatu shi babu ruwan da magana tara kuɗi ko tara kaza duk wannan magana da zai kan kan aka gaya ma dan shi a ne gaya ma ko dan talaka kana jin wannan magana kawai ka ba mu dubban kuma kai dan shi a ko dan talaka an gane kuma ɗan dan akalani yau irin su Abdul Jabbar su kenan eh ai shi ne abinda Abu Hurairah ya faɗa yace mutane suna mamaki suna cewa Abu Hurairah ya haddace hadisai da yawa yace da yawa daga cikin muhajirun da ansar abin da ya shagaltar da su shi ne zuwa kasuwa da noma Ya ce shi mu Abu rera wato yana zama tare da manzan Allah da zarar ya koshi kawai karatu yake kowa ya tafi kasuwa fa ya bashi kowa ya tafi gona ya bar Abu rera bai zuwa ko ina kawai shi ya ci abinci an kawo sadaka ga annabi zai bashi ya ci an kawo kyauta zai bashi yana shi kawai dukkan yanzu za ka haɗa da mutumin da ya haɗa karatun da sauran abubuwa yana yi in ka haɗa karatu da business eh, kai ne manomi eh, kai ne ɗan kasuwa kai ne ɗan pos kai ne ɗan kaza ɗan kaza to yaya shi nan dole ne hankalinka zai rabu biyu to mutumin kuma da karatu tsaban ta kawai sa kai shi ba ɗaya ba ne kuma ga addu'a da manzo Allah ya masa in dai ka yarda da manzo Allah ka ce addu'a manzo Allah akwai albarka manzo Allah ya mishi addu'a an gane wani ko to wannan shi ne wa alaikum salam na eh, in lokacin in dana na dana kuma faduwa a ranar zai faɗi ba gab da magariba a shigar da su daki su daina yawo eh to ba sun zaki ba ai kana sai zaki ki alhamdulillah amma wai irin yaran yaran na suna yawo a cikin a kama su a shigar da su gida eh za ne muke buko abin nan